a jawabin da ya gabatar a madadin shugaban sojojin najeriya janar burutai kwamandan brigade ta 33 brigadier janar dusu ya yi ba da namijin kokarin da yan sintirin suka nuna don kubutar da mutanen eh, na shigo darazo musamman ne saboda congratulating guduma especially the hunters da vigilantes saboda aikin da kwayi yi kwanakin bayan da suka wuce an ji ku har abuja ne shi mai gida janar duku buratai ya ce zo sake koda abin da muke so daga gare ku shine za mu ba ku ƙarfin gwiwa kuma muna son haɗin kai kun san kuna yan gari kun san daji so ina so in gaya muku daga yau kuna da information kuma kuna son ku ba ku goyon baya zo nan fob namu nan na gara kuma na son gaya muku garanti gidan soja muna nan bayan saboda haka shi mai gida general buratai ya ce in ba ku ko da vigilante din da hunter miliyon daya ya kayan aiki na siya kayan aiki ne fa to sakon da na kawo kenan yau shi ma mai rikon mukamin karamar hukumar darazo babu dallawan hamza ya bayyana gamsuwa game da halin karamci da hukumar sojin najeriya ta nuna wa karamar hukumar darazo a madadin dukkan jama'a karamar hukumar darazo muna mai maka marhaban da zuwa karamar hukumar darazo muna fata allah cikin ni'imar da rahamarka ka kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu mun gode da zuwan wannan gwamnati gwamnatin janar buhari ta kama na alheri janar burutai wanda shine shugaban sojoji na tarayyar najeriya kowa ya sani irin rawar da yake takawa mutum ne wanda ya damu da lafiya da tsaron mutanen ƙasa muna mai gode masa muna mai masa addu'a yan nan da ka gani jami'an sun turmu da suka yi hobbasa a cikin sati guda da suka shiga jeji suna kaiwa da kawowa suna kaiwa da kawowa don neman mafita a gare mu kuma Allah cikin nemansa da rahamansa ya ba mu ɗauki muka yi dace Allah ya taimake mu mu dai a wancan lokacin dukkan waɗanda masu satan mutane suka sata da yadda Allah mun kubutar da namu a gani to gashi ya zo muku da kyauta daga wajen shugaban hafsan sojojin Najeriya janar Burtai Allah saka masa dace ya kawo kuɗi naira miliyan ɗaya ya ce ku ƙara kayan aiki a nasu jawabin sakataren ƙungiyar 'yan sintiri na ƙaramin hukumar darazau abdullahi ahmed latus ya jaddada himmar ƙungiyar, domin yaƙar mugayen mutanen da ke yankin dar allah kamar yadda shi shugaban karamar hukuma ya yi magana akan shugaban sojoji na najeriya to allah ya saka masa da alkhairi allah kuma ya kare shi allah ba shi nasara akan irin jajircewa da yake akan al'ummar najeriya ga baki daya kuma yanzu an ƙara mana karfin gwiwa akan abin da muke yi za mu kare yi mun sadaukar da rayuwarmu ko mu mutu ko mu rayu akan ƙasarmu muna mika godiya akan wannan alkhairi da aka zo mana taka sosai sosai mun gode mun gode allah ya saka da alkhairi abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya soja tsoron aikin soja haji dan kwairo in sun shigo cikin birni sun ka tobe kayan mu ija su mu ga ija su su ya mu na kote soja su ya mu na kote su a in sun ka dauki bindiga sun shirya fita daji ko ja mu da kayan ko ja mu da kayan ko gobe a ja daji हर